Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba ya Yakubu Makiri. wakilin kasar sweden a majalisar ɗinkin duniya olaf skog ya faɗa a jiya juma'a cewa ƙasarsa tana iya ta da taimaka wurin kawo karshen tankiyar da ake fama da ita a yankin ruwan koriya ta hanyar karɓar bakoncin ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yong ho ziyarar da masu lura da al'amura a duniya suke ganin zai taimaka ainihin wurin shirya ganawa tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewa ya ce tankiyar da ake fama da ita a yankin koriya ita ce babban kalubalen da yanzu duniya ta mai da hankali a kai don haka idan sweden tana da rawa da za ta taka wannan shine abin da suke kokarin yi in ji skog yana faɗa wa manema labarai a birnin new york minista ri da prime minister sweden stefan loven sun yi wata takaitacciyar ganawa a birnin stockholm na sweden a jiya juma'a kuma mai magana da yawon löfven ya ce ba zai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da suka tattauna. skog ya kara da cewa ana sa ran tattaunawar na stockholm za ta samar da yanayi mai inganci wanda zai shirya ganawa tsakanin amurka da koriya ta arewa sai dai ya ki amsa tambayar da aka masa ko sweden ce za ta amshe bakoncin wannan tattaunawar na shugabannin guda biyu ya ce muna da ya ba da namu taimako ne ta yadda za a shawo kan tankiyar da ake fama da ita a yankin ruwan koriya 'yan kasar masar da ke zaune a kasashen ketare a jiya juma'a sun fara kada kuri'a na kwanaki uku na zaben shugaban kasa ana sa ran shugaban kasar mai ci yanzu abdul fatah al-sisi shine zai doke abokin karawansa ɗaya tilo musa mustapha musa da ke jagorantar jam'iyyar algad wanda a baya yake goyon bayan al-sisi wannan zaben ya ja hankalin wakilan majalisun amurka da 'yan asalin kasar da suke zaune a kasashen waje. a cikin wannan mako wakilin majalisa na bangaren jam'iyyar democrat jim mcgovern ya ce shi da wasu abokan aikinsa sun fara shirya kuduri na warware damuwa da suke da ita akan abin da suka kira rashin samun zaɓe na gaskiya da adalci mcgovern da ke jagorancin haɗin gwiwa a hukumar kare haƙƙin bal'adama ta tom lantos ya ce duk da cewar ƙasar masar abokiyar amurka ce bangarorin majalisun kasar amurka sun amince bai daya akan wata damuwa na abubuwa da suke faruwa kafin zaben ya ce abubuwa da suka faru kamar tsoratar da abokan takara da kulle wasu manyan 'yan takarai da kuma wato kasar da gwamnati ke yi wa harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da kafafen yada labarai sun rushe inganci da kimar zabukar da za a yi in ji mcgovern ya kuma kara da cewa ba za su kyale ko kuma su sa ido ana aiwatar da tsarin kama karya a masar wanda hakan zai kara raunata tsarin demokradiyya a kasar a yau asabar ne afghanistan za ta shirya wata gagarumin tattaunawa da pakistan domin nemo hanyar karfafa tsakanin su da kuma kyautata dangantaka da kuma ci gaba da, da wata sabuwar tattaunawar zaman lafiya da taliban wanda afghanistan ta nemi yin hakan mai bada shawara a kan tsaron ƙasa a pakistan na nasir jajuwa ya ke birnin kabul domin halarta wannan tattaunawar da za a wuni ana yi a kan gayyata ta musamman daga takwarar aikinsa na afghanistan hanif atmar a cewar wani jami'i da yake wa manema labarai a birnin islamabad a jiya juma'a an shirya janjuwa zai gana da shugaban afghanistan ashraf ghani da shugabannin ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta afghanistan da suka hada da abdullah abdullah da kuma masum zai pakistan ta ce a shirye take ta yi aikin haɗin gwiwa na tsari na samar da tsarin zaman lafiya da kuma taimakawa ta hanyar da za a cimma zaman lafiya a afghanistan a cewar sanarwa da pakistan ɗin ta fitar. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye titunan slovakia a jiya juma'a suna kira a gudanar da zaɓuka cikin gaggawa suna cewa murabus da firaministan ya yi kaɗai ba zai magance damuwa da ta biyo bayan kashe wani ƙwararren ɗan jarida na ƙasar ba. labaran ke nan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan barkewar cutar amai da gudawa a jihar Bauchi da matakan da likitoci da sauran masana harkar kiwon lafiya suka bayar domin kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne a kan barkewar cutar sankarau da ya afku a wasu ƙananan hukumomi guda hudu da ke jihar Jigawa. Su ma rahotanninmu na uku da na hudu za su yi mana magana akan matakan faɗakarwa ne da likitoci da sauran masana harkar kiwon lafiya ke yi wa al'umma a jihar Neja da ke arewacin Najeriya da kuma jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar domin kare kai daga kamuwa da cutar sankarau da take yaduwa a irin yanayi da ake ciki yanzu na zafi. Rahotonmu na biyar zai yi mana magana akan abin da ke haifar wa yara 'yan ƙasa da shekara biyar cutar tamowa. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Rahotanni na nuni da cewa an sami barkewar cutar amai da gudawa da aka fi sani da cutar kwalara a jihar Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da cikakken rahoto. An samu bullar cutar amai da gudawa a cikin wannan mako wanda kusan mutane ashirin ne ake ganin sun kamu da cutar mutane biyu suka rasa ransu sakamakon cutar amai da gudawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi adamu ibrahim gamawa shi ya bayyana haka a taron manema labarai da ya kira yau mun kira ku ne don mu ba ku takaitaccen bayani akan abin da suka faru a cikin karshen makon nan mun sami eh, report na amai da gudawa a cikin garin bauchi wanda mun sami kusan mutane guda ashirin wanda suka zo asibiti da amai da guda mun san duk lokacin da aka sami shi amai da guda an ba a ɗauki mataki ba na gaggawa yana iya yaduwa a cikin al'umma musamman ma bauchi da muke da mutane da yawa a cikin garin bauchi so a ciki an sami mutane biyu da aka ɗauki bayan gidansu aka gwada aka ga cewa iya eh, kwalara ne sannan a cikin mutane ashirin nan biyu sun rasa ransu wanda kuma abu ne da kowa dole ya damu amma dai an ɗauki matakai kuma ita gwamnati ta ba da nata gudunmawa an sami magunguna da sauransu wanda ake responding adequately so babu wani abin tashi hankali a ciki babban abu da ya sa muka kira ku shine don a faɗakar da al'umma saboda shi amai da gudawa musamman yana yaduwa ne mm, saboda rashin tsafta idan akwai tsaftar muhalli da tsaftar jiki ana wanke hannu kafin a ci abinci insha Allah wannan abu ba zai yadu ba a cikin al'umma amma duk lokacin da aka bar shi ba a ɗauki mataki ba to shine sai kaga abu ya karu har ya zama abin da za a yi rashe-rashe rayuka da yawa amma dai a yanzu haka ba wani abin tashi hankali an su ce wasu mayu an sallame su daga asibiti amma mu an mu ba zai kwanta ba sai mun an ce babu kes ko ɗaya tukuna kuma ba a sake rahoton wani kes ba a yau dai har zuwa yanzu ba mu sake ganin wani sabon kes ba amma a cikin weekend din ne muka shiga wani ashirin din kuma mun goyon duka asibitoci abin nan tsangaya tsangaya har wanda ma ba su reporting ko case ɗaya ba duk an je ana ta kan yi musu wannan feshi din saboda dai a tabbatar an dakile wani abin a yanda ya fara eh dama akwai rapid response team wanda team ne wanda dama shi yana tsaye na ko ta kwana wanda ba zancen weekend ba zancen lokaci ko yaushe in wani abu ya faru suna fita kuma su je su yi abin da ya dace yanzu ma a weekend din nan duk ba su zauna ba shi wannan shi shine darakta na local government din cikin weekend jiya da daddare ma da na kira shi ma suna kan yawo ne a cikin dara saboda haka um, duk mataki da ya kamata a dauka dauka kuma babban muhimmanci shi ne akwai magunguna akwai kuma kayan aikin akwai kuma mutanen da suke aikin eh akwai babban asibiti na koyarwa a nan ne muke kula da su kuma yanzu ma na mun gama na zamu je cin din don mu ga yanda koda ta kama a kafa camp ne za mu samu wajen da za a yi inda bai kai wannan level din ba tukuna don cases ba su kai level din har yin kama. Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Jigawa ma da ke arewacin Najeriya, wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto cewa an sami ɓullar cutar sankarau a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar. Sakamakon yanayin matsanancin zafin da ya kunno kai a wannan lokaci, an samu ɓarkewar annobar cutar sankarau a ƙananan hukumomin Taura da Ɓabara da Malam Madori da birnin kudin jihar Jigawa. Kamar dai yadda ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda suka kamu da cutar ta sankarau a ƙaramar hukumar taura ya shaida min. Gaskiya ɗan uwana ne yanzu ma a haka wannan cuta ta sankarau ta same shi sosai kwarai da gaske kusan mako guda ma gaskiya yanzu haka ma ana duba lafiyarsa. To ga ko a wannan asibiti shin an gano ko wane irin yanayi yake ciki yanzu? Eh gaskiya har yanzu dai baya hayyacin sayan da ya kamata sakamakon abin cutar ta dan kama shi kwarai da gaske to muna ta dai kokarin mu ga cewa dai an kawo kusan karshen dai gaskiya wannan cuta ta sankaro saboda zafin nan da yawa kusan gaskiya yana daga cikin abin da ya sa wani sa'in ma baya sanin wanda yake kansa gaskiya. To ko a yanzu wane mataki hukumomi a jihar Jigawa ke ɗauka domin ganin cutar bata ci gaba da fantsama cikin al'umma ba? Dr. Abba Zakari shi ne kwamishinan lafiya na jihar. Abin da ya faru shi ne cewa daga Nuwamba na 2017 zuwa yau kenan mun samu mutane marasa lafiya kusan hamsin da ɗaya wanda a mu muna tunani suna da yanayin cuta ta kankaro. To amma a gwaje-gwajen mu da muke yi sun san idan mutum an ce ya zo yana da cutar kankarau sai an huda kaɗan bayan sa an ɗauki wani ruwa da da yake jikin na kansa ta baya a je a gada a ga ko wannan cuta ta kankarar shi ko kuma wani abu ne da da gwaje gwajen mu da muka yi dai a cikin wannan mutane hamsin da ɗaya mutum goma ne aka tabbatar da cewa suna da wannan cuta ta kankarar yawancin mutane kuma ba ita wannan cuta ce ta kankarar ba wani abubuwa ne suka dame su to bayan haka kuma mutane sha hudu cikin hamsin da ɗaya nan Allah ya musu rasuwa kuma da aka samu sannan wayannan cututtuka abinda muka yi shi ne mu tabbatar da cewa na farko wanda suka kamu din an je an ba su magunguna yadda ya kamata na biyu kuma bayan sanarwa da muke bayarwa gidan rediyo mukan je kuma ƙauyukan da abin ya faru a kira jama'a don a faɗaɗar da su a ya ake kare kai daga wannan cuta ya kuma ina kuma za a samu magani in sha abu na uku kuma shine cewa ita wannan cuta ta sankarau abin da ya kamata a yi shine cewa a yi allurar rigakafi ta ita wannan sankarau idan aka allurar rigakafi za ga cewa abin zai zo da sauƙi to matsalar da muke da shi shine cewa alluran rigakafin nan ba gwamnatin jiha ba ce take siya gwamnatin tarayya ta take saya allurar rigakafin nan kuma sun yi karanci a gwamnatin tarayya mun nema a bamu amma saboda karanci lokacin da suka yi da mutanen da muke so ba saboda su da alamun cewa a lokacin da muka nema din su ma gwamnatin tarayyan ba amma shekaran jiyan nan mun yi magana da a shugabanni na ita wannan hukuma ta kula da lafiya matakin farko ta tarayya cewa sun samu wayannan alluran rigakafi na cutar sankarau kuma ana kyautata cewa nan da kwana biyu insha Allah za a kawo mana wannan alluran rigakafi daga an kawo mana kuma za mu yi wayannan allurai a gajimar mu na wajen Jigawa. Dr. Abba Zakari kenan kwamishinan lafiya na jihar Jigawa ya yi ƙarin haske game da yadda cutar ta sankarau ta ɓarke a jihar. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Su kuwa likitoci a jihar Nejan Najeriya na ci gaba da faɗakarwa ne akan kiyayewa da matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa da cutar sankarau. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. Dr. Abdullahi Ibrahim ƙwararren likita ne a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan yadda wannan cuta ta sankarau take da kuma yadda ake kamuwa da cutar. sannan akwai wani kuma rukuni na virus su kuma su ne mafi kankanci su ma suna kawo cutan sankarau suna damun wannan meninges wannan ledojin sannan akwai kuma wasu protozoa su kuma dangin dabbobi ne amma kwayoyin cuta ne babban alamar shi shine da farko duk yawancin ciwarota suka zo da alamar rashin lafiya to wancan shi mai meningitis baya son to sannan kuma in yaro ne sai gaba bai son ci abinci wani ma zai yi amai wani ma zai yi zawo to har a kai ga sankarewan wuya to su wa'annan su ne akalla wa'annan alamomin cuta idan ta yi nisa sai ga mutum ya some ko yana maganganu barkatanta ko ya dogon suma ko kuma ya fara tsinke-tsinke cutar sankarau dai ta fi kama matasa 'yan kimanin shekaru sha ɗaya zuwa ashirin kamar yadda dr abdullahi ibrahim ya yi ƙarin bayani ciwo ne ya fi kama masu karfi na kama yara eh, amma ya fi kama a cikin manya ya fi kama yara matasa daga shekara goma sha ɗaya har zuwa shekara ashirin shi ya fi kama su shi yasa ake cewa a yi rigakafin shi tun ana shekara goma zuwa goma sha ɗaya a yi rigakafi bayan shekara shida kuma a maimaita to idan aka rigakafin nan cikin biyu ɗaya ko ko mutum gaba daya ma ko an yi annobai shi har kowa ya gidansu ya kama sai ga bai kama a nan jihar Niger dai an samu bullar wannan cuta a wasu yankunan karkara na jihar a saboda haka Dr. Abdullahi Ibrahim ya ba da shawarar cewa a kiyayi kwana cikin yanayi na zafi ciwon sankaro yanzu haka yana nan Niger state local government na magama an samu mutane da yawa da ke da shi yanzu haka ma kungiyoyin eh, hukumar kula da lafiya ta duniya tana niger state akan haka akwai kuma hukumar kula da lafiya na nigeria tana nan tare da mu a nan niger state duk ana kokarin kiyaye wannan babban abu shine mutum ya kasance duk inda zai ke ɗaki na nan da iska sosai sannan kuma mutum ya sa akwai wannan cuta ya nemi ta Dr. Abdullahi Ibrahim wani kwararren likita a jihar Niger a lokacin da yake bayani game da cutar sankarau musamman a wannan yanayi na zafi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke su ma likitoci da sauran masana harkar kiwon lafiya a na maradin jamhuriyar Nijar ba su yi ƙasa a gwiwa ba ganin irin yanayi na zafi da ake ciki wajen faɗakarwa game da cutar sankarau in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Bincike da ƙwar likitoci suka yi kowane yanayi kan sanya zuwa zahi kan zo da nau'in cutukan da ke haddabar bil'adama ko bayan sanyi da ban kwana dokta mana amadu na ƙaurar hasau ya yi bayani akan cututtukan zafi saboda an gane cewa da lokacin sanyi sabon ragewa yake amma da inda aka ce za ya shigo sabon yawa yake sabro da inda ya yadu kaga cije-cijen mutane shi ma karuwa zai cijen jini yake sanya ma mutane ko yake zuba ma mutane kwayoyin cuta kenan ga lokacin ga masasar ciwon sabro karuwa za ta yi bayan wannan cutar dan sankarau lokacin zafi suke yaduwa da yawa kuma ake sauran kamuwa da cutar sankarau ga lokacin ga na zahi akwai ajiya ta abinci abinci yana iya saurin lalacewa ga lokacin zahi ana samun abin da ake ce ma guba a cikin wannan abinci to inda aka yi amfani da abinci wanda ya zama guba to guba tana iya ka illa ga jikin bil'adama tana iya sa zawo tana iya sa amai tana iya ta kama kwakwalwa in abin ya ma zo da kare kwana tana iya ma ta hallaka mutum a lokacin zahi akwai masassara wadda tana iya ta tsananta abin a samu digiri 38 ko 30 tana iya ta kai 40 nan take mun sani kuma ga lokacin zahi jikinmu shi ma yana kwasa zahi yana da wani zahi wanda bai kamata yana sakewa ba digiri 37 ne zuwa 37.5 kada ya wuce nan in dai akwai zahi jikin mu zai dinga zubu da ruwa to wannan zuwa tana nuna jiki ya kwashi zahi yana son ya sabke wannan zahi to shi ke sa wani lokaci a samu karamcin ruwa ga jikin bil'adama yana iya sa kwada ta kasa aiki kwata-kwata a lokacin ga na zahi mutum zai ji kamar yana cikin wani kunci haka na rayuwa tukinan tansiyon ga lokacin zahi tana ita karu domin rage walhalu dori sai an tabbatar da rigakayin waɗannan cutuka na zafi da ma ke samo tushe daga halayen bil'adama dokta mala amadu da ƙarin haske misali rigakafi game da cizon sabro. abu ne wanda ya shahi yanayin rayuwarmu yadda muke rayuwa mu gyara muhallinmu mu gyara makwantanmu inda makwantar ruwa take a gyara ta kayan ma damuna ta sauko, tunda in damuna ta sauko abin kuma karuwa zaye game da cutar ɗan sankarau rigakafin ta shi abu ne wanda yana da wuya yau in aka ce ga annoba ta ɗan sankarau an yi bincike cikin wannan nau'i goma sha biyu tabbace wanne ne ya kawo wannan annoba sa'annan a nemi rigakafi an tabbace ga nau'in da ya kawo wannan annoba sa'annan a ci a zancen allura ta rigakafi game da zahi mutane su san cewa dai abinci yana saurin lalacewa kenan abinci in an yi shi in ga hali a cinye shi nan take in dai babu abu na ajiya saboda kada ya zamanto guba ga jikin bil'adama zahi kuma in kana aiki ga rana ya kamata mutum ya dinga shan ruwa ko da yaushe idan kana aiki a cikin zahi. Dr. kenan Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto. Shin ko mai sauraro ya san me ke jawo yawaitar kamuwa da cutar tamowa da yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar ke fama da ita? Wakilinmu na karin dabo Muhammad Salisu Rabiu ya samu tattaunawa da wani ƙwararren likita akan abin da ke haifar wa yaran cutar tamowa. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a ɓangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano. Ya bayyana dalilan da ke haifar da yawaitar yaran su kamu da cutar ta tamowa musamman ma a arewacin Najeriya. ita wannan matsala ce wacce a zahirin gaskiya muna da Maganin ta a tare da mu to amma matsalar da muke da ita ina jin ko dai mu ce rashin sani ko kuma mu ce mai yiwuwa faɗakarwa ba ta kai ga wasu ba ko kuma sun ji suna tantama a kanta sun kisa jaraba. ita wannan cuta ta tamuwa kamar yadda jama'a suke ji ake ta faɗa yau da gobe babban maganinta za mu iya cewa yana tare da iyaye mata mu fara da me yake haifar da ita abin da yake haifar da wannan cuta ta tamuwa wato rashin samun wasu sinadarai ne da jiki yake yi jiki baya samun wa'annan sinadarai da za su taimaka masa wajen gina shi da kare shi daga kamuwa da cututtuka da kuma samar da in muka tunda muna magana gina shi ga baki ɗaya muna magana kamar su jini da kuma duk sauran abubuwan da jiki yake bukata to tana haihuwa ne saboda karancin wa'annan sinadarai a jiki me yake jawo ƙarancin wannan sinadarai a jikin yara abin da yake jawo karancin wannan sinadarai na farko kamar yadda na ce na farko yaro idan ya zo duniyan nan ba abin da jikinsa ya sani da zai karba kamar abin da Allah subhanahu wata'ala ya sallada ya zama cewar shi ne abincinsa wato nonon uwarsa shi wannan nonon uwa kamar yadda uwa take gani yake tare da ita abubuwa ne da yawa da suke a tare da shi inda Allah ya matse duk abin da yake bukata daidai gwargwadon bukatunsa ya haɗe su a cikin wannan rukuni wanda babu wani gwanin sarrafa abinci da ya isa ya sarrafa abinci kwatankwacinsa da zai saka masa duka sinadaran da yake bukata daidai da yadda yake bukata a jikinsa kamar wannan to matsalar ita ce su kansu iyayenmu mata da nonon nan yake jikinsu ba su san menene shi ba ma'ana ba su san me da me yake dauke da shi ba dalili na anan shi ne inda sun san me da me yake dauke da shi to da sun san cewar ba su da bukatar guzurin ruwa inda duk za su da ɗansu da yake baya domin kuwa Allah ya riga ya saka masa ruwan da yake bukata a jikin wannan nono ba tare da an ƙara masa ruwa ba a nan sai a ce to ta yaya babu uwar da zaka same ta ka ce da ita ko da wacce ta zo da ɗan nata ya riga ya kama da wannan ciwo babu uwar da zaka ce mata ɗanki ba kya ba shi nono ta yadda za ta musa maka. To amma idan kuka zauna ta fahimta ka karanta mata shi nono nan ba kawai haka ake ba da nono ba. Yana da kyau a san yaya za a ba da nono, a wane lokaci za a ba da nono. Domin akwai wasu alamu da shi kansa ɗaya yake nunawa ba tare da yayi kuka ba za ta san cewa nono yake bukata. kuma sakon zai zo mata ita ma za ta sani to mu yana da kyau iyaye su tsaya su fahimce mu mu karanta musu wayannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya na farko dai shi nonon uwa yana ɗauke da sinadarin da yaro yake bukata daga sanda aka haife shi har ya kai tsawon wata shida yana ɗauke da nono yana ɗauke da abin da yake bukata ɗari bisa ɗari baya bukatar ƙari kuma ina so uwa ta sani cewar idan ta fara shayar da ɗanta a yau nonanta a kullum Allah yana ƙara masa ƙarko yana ƙara sha sinadarai suna ƙara ƙaruwa a ciki kullum Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a ɓangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.